cikin ma waɗanda suka sauya shiga suka bar jam'iyyar PDP da ta kai su kujerar da suke a kai har ma dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Madagal da Micika Mr. muka Kamale da kuma takwaransa na majalisar dokokin jihar Mr. Emmanuel Sandu ko da ke jam'iyyar PDP a jihar ta Allah raka take gona da ma yake zanta da manema labarai jin kaɗan da wankan ƙarfin da aka musu Mr. muka Kamale ya mako danganta sauya shekar ne da rikicin shugabancin da ya dabe bai jam'iyyar PDP a Najeriya. Kowa sani a PDP aka zaɓe ne amma gaskiya jam'iyyar PDP ita kanta ta suki kanta da wuka yanzu da muke magana nan jami'a nan ta rabu daga sama har kasa jami'a nan kuma ba ta yi niyya ta yi aikin na adawa da ya kamata su yi ba so sabid da haka al'umma na michiga da madagali su murce ni in shiga jami'a mai rike gado to sai dai kuma martanin su shugabannin jami'ar pdp a jihar sun ma ce ne su fa ko a su alhaji sabugarta da ke ma zama shugaban jam'iyyar PDP a yankin Michika ya ce fa Allah raka taki gona. Don sun san PDP gida ne na PDP a Michika local government. Saboda haka wanda suke su tafi na ma don jiya muka kawo su muka ba su nasara. In ba su yi samu nasara ba a nan za su koma wani yan baranda ne. Shi ma da yake lokaci sakataren wani bangare na jam'iyyar PDP a jihar Adama Honorable Ziratun Magaye ya ce su fa cikin su ma bai ɗebi ruwa ba tunda daman zama a jam'iyyar ra'ayi ne kuma ra'ayi riga ne. kowa da yadda yake suka tasa kaga zama cikin jam'iyya ra'ayi ne yanci ne sai ka so ka zo na wasu suna gaisa kamar kan cewa wannan bai saba saboda rikicin gida da yadda bai jami'a so kaga yanzu ba magana jam'iyyar eh, eh, factions a state na eh, muna karkashin leadership na Abdurrahman Baboy a Najeriya dai sauya shekaru musamman ma ga waɗanda aka zaba zuwa jam'iyyar da ke mulki ba sabon abu bane ko da yake ga 'yan siyasa irin su ba Abdullahi na maganin fa za ta sauya zane a zaben shekarar dubu biyu da goma sha tara. An ce a yi sak menene sak wato shugaban kasa Buhari duk jam'iyyar da yake kowa ya bi shi a jiya a zaɓi wanda yake wurin. Na wanda suka ci zaɓe a arewacin Najeriya ina da tabbacin zaɓe ne zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Jama'a za su bi cancanta ne ba wai kawai za su ce za su yi jam'iyya ba. Zaɓe mai zuwa da izinin Allah sai wanda ya cancanta shi za a yi shi saboda haka ina tausaya wanda suke barin jam'iyyar suna kowa jam'iyyar gwamnati wai don suna ga cewa wannan gwamnati ne saboda haka idan muka yi amfani da gwamnati za mu ci zaɓe. koma da menene yanzu da lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da shekarar dubu da goma sha tara za ta haifa shin ko za a maimaita zaben sake ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya